الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس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 وكل بدعة ضلالة وكل Amma في النار أما بعد يوم السلام عليكم wa الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar laraba daren alhamis yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 a wannan masallaci mai albarka na Umina hawa'u da ke nan unguwar doma a cikin garin gombe wannan kuma shine mu na bakwai ɗin da har wayo muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da faɗin daidai kuma ya dakatar da mu da aiki da abin da yake so kuma ya yarda da shi a jiya mun tuke ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da hudu a cikin suratul baqara yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta 125 malam sadiq mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود kamar yanda jiya muka faɗi umarnin da Allah subhanahu wata'ala yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan jarabawa da yi ma annabi Ibrahim wanda mun ambaci wasu daga ciki sannan kuma yana daga cikin soyayyen da Allah ta'ala ke nuna ga annabi Ibrahim alaihi salam ta yadda ya masa sura su kunta guda a cikin alkur'ani mai sura suratu ibrahim wannan yana nuna kaunar Allah ta'ala gare shi kuma yana nuna alaƙar shi da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda inda ba dan Allah na so ya alaƙanta mu da shi ba da bai kusanto shi da shi ta fuskan wahayi zuwa ga wannan al'umma ba don haka yasa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana game da annabi Ibrahim saboda mu gane cewa ta ta farki ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sanin asalinsa da tarihinsa da ibadun da yi karfin gwiwa ne ga duk wanda zo zai yi da'awa a cikin wannan al'umma din zai wahala a yau ka shiga irin jarabawa makabarce wanda annabi Ibrahim ya shiga kuma ka tsira to amma duk da an san kana da rauni sai ake faɗa maka cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa idan har kana jin wani abu ya same ka na wahala to tuna irin annabi ibrahim alaihi salam yanda ya taso a gida duk kaunan shi da mahaifinsa sai da aka wayi gari mahaifinsa nan ba dan aljanna ba amma duk da haka yayi ruwa yayi tsaki wurin dai ya ga ya zai yi ya sauki harki na tsakanin iyaye da ɗansu bai saba wa mahaifinsa ba bai cutar da shi ba don kai ma ka gane cewa iyayenka abin girmamawa ne ba abin cutarwa ba ya san mahaifinsa ba musulmi ba ne ya san mahaifinsa shirka yake yi amma duk sanda ya tashi magana da shi sai ce da shi ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana kaga bai kore mahaifinsa daga gare shi bai musunta falalan da Allah ya ma mahaifinsa a kansa ba wanda wannan abun koyi ne ga dukkan wani musulmi na kwarai musamman musulmin da yake jingina da ɗalibta na addini ko yake kiran mutane zuwa ga Allah domin wannan tana daga cikin jaraba wanda a wannan zamanin namu aka yi da yawa daga cikin mutane hatta waɗanda ake ganin su da alama ta kamala da sifa wanda take ta addini zaka ka tadda mutum yana da ƙoƙarin ibada amma idan an zo ɓangaren iyaye wani sai ka ga ɗabi'unsa kare ma ba ya ci abin da yake yi ba wannan kuma kuskure ne kwarai da gaske kuskure ne babba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga gare shi annabawa na jiya ma irin annabi Ibrahim sun barranta daga haka wanne yasa Allah mu mulkin sarki saboda san mu da riko da shiriya sai ya ci gaba da faɗa mana wato asalin labarin annabi Ibrahim din ba dan a matsayin tasuniya ta mu ta ba a'a sai dan ka tsinci abin da yake na aiki a ciki wanda aka yi umarni ka aikata wanda aka yi hani ka nisance su domin ita ce hanyar tsira Allah ta'ala ya ce wa in ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna kuma ka tuna yayin da muka sanya wannan daki wato Ka'aba kenan ya zamto masabatan lin-nasi matattara ne na mutane wa amnan da aminci Allah ta'ala ya ba Ka'aba wannan falala din wattakhidu min maqami ibrahima musalla kuma ka riki maqami ibrahim ya zamto wajen yin sallah idan ka kammala dawafi wahilla ila ibrahim Allah ta'ala ce kuma mun yi umarni ga annabi ibrahim wa isma'ila da ɗansa annabi isma'il an tahira baitiya li ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud an bai baitiya da su tsarkake dakina ga litfa'ifina ga masu yin dawazi wato kaba kenan wal kuma su tsarkake matsallacin harami na makka domin masu zuwa su yi itikafi war ruk'a'is sujud sannan kuma su tsarkake shi dan masu zuwa su yi ruku'u kuma su yi sujjada wannan falala ce Allah ta'ala ya zaɓe ka a matsayin wanda zai aiki da shi na addinin musulunci wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi yana cewa idza ahabba Allahu al-mar'a ista'mala idan Allah yana son wani bawa da rahama sai ya ɗauke shi ɗan kwadugo sabai gagara fahimtar asalin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da cewa dan kwadugo din nan saboda sun ji ai an ce alhayyul qayyum Allah shine tsayayyen da yake daukar nauyin dukkan wata abin halitta biya mata bukata to kuma shi ne zai yi da wani kuma gashi Allah ta'ala ya tsarkake kansa da wannan shine sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce da su ba haka al'amarin yake ba a yanda kuka fahimce shi a baibai gaskiyar lamarin shine idan Allah yana son wani bawa da rahama sai ya hure masa ayyukan da'a na addini yi bai gajiya ba wa yubdiha ruhahu wa huwa ala zalika har Allah ta'ala ya dam ransa ya dauki ransa yana kan aikin bai fasa ba to wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace alama ce ta Allah yana son mutum a dauki rayuwarsa a cikin ayyukan da'a da ayyukan kwarai sannan kuma duk wanda Allah ke son sa da arziki to za ka ga yana da kaso mai yawa dangane da abin da ya shafi masallatayya ko dai yana cikin ladanai masu kiran sallah idan ka duba za ka ga falalan ladani tana da yawa a musulunci Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ladani yana samun lada iya inda karan sautin sai kai a lokacin kiran sallah sannan kuma a ranar alkiyama za a tashi ladanai da tsawon wuya tsawon wuya ba wala zan da zan kalilan wuya mara fasali ba a'a wannan kusanto da rana da za a yi ranar alkiyama mutane su yi gumi gwargwadon zunubansu to lada ne ba za ta ga gumi shi ya shanye shi ya rasa yadda zai yi ba inda yana kiran sallah sannan kuma mai kiran sallah yana da lada irin na mutumin da ke umarni da kyakkyawa yake kuma hani da mummuna saboda shi ma ɗabi'an da yake kenan laila nahara dare da yini aikin da ladan yake kenan duk lokacin da yace hayya ala salah hayya ala falah ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yana umurtan ka da abu mai kyau ne yana hana ka mummuna in yace ka zo kai sallah ya umurce ka in ka zo kai ya hana ka da yake mara kyau tunda in ka ci gaba da da kake bata kai sallah ba kuma zunubi kake to wannan kaga matsayi ne kwarai da gaske sannan daga cikin mutane bakwai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai musu inuwa da al'arshi a ranar alkiyama akwai mutumin da zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci wannan kaga daraja ce daga cikin mutanen da Allah subhanahu ta'ala ya ce zai musu rahama akwai mutumin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya gina ma Allah gida a ban kasa shi ma Allah zai gina masa gida a aljanna kaga wannan yana da alaka da masallatayya ne ko shakka babu to shi yasa Allah subhanahu ta'ala duk wani gini da za a yi a ban kasa duk girman wannan ginin duk darajar shi ko tiriliyan nawa aka kashe mishi yau da unguwar da wannan ginin yake za a zo a shata wani wuri da gulo guda biyu ko guda uku tubali a ce wannan masallaci ne to wannan wurin ya fi ko'ina daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma nan ne Allah ya zaɓa ya zamto ɗakinsa Dan ya ce wa annan masaji da lillahi fala ta bi'u Allahi ahada nan Allah dai ya zaɓa ko da kara ne da danni na dabino aka zaga ya kace masallaci ne to duk ƙasa ba wanda ya kai wannan wuri daraja shi yasa wannan ke ƙara nuna kaunar da Allah ke ma annabi Ibrahim din kansa da kuma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya da yace ka tuna yanda muka sanya daki wato ɗakin Ka'aba ya zamto matattaran mutane malamai suka ce Allah yana nuna girma da darajar ɗakin Ka'aba. Kasan ɗakin Ka'aba wuri ne wanda in an je ba wuri na wasa ba duk abin da aka roƙi Allah a wurin nan to kamar yankan wuka ne matsalarka da haramin ka'aba ba ta da bambanci da matsalar akuyar da aka kai ta kwata kamar da najma mala amur tijjani guruntum yana faɗa hafiza kullum. ya ce ka taɓa ganin an kai akuya kwata ta dawo da ranta a je ne kaga an yi fata-fata da ita sai dai gobe a kai wata ba dai ta jiya ba to kamar haka damuwa take a wannan wuri ya Allah ka sa duk wanda bai taba zuwa ba ka sauƙaƙe masa zuwa daga cikin musulmi mu kuma da muka ji Allah kai ta maimaita mana haƙiya tsawon ran to wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci darajar wannan daki da da Allah ta'ala ya kaddara masa na matsayi da daraja ta yadda Allah ya sa mutane su zamto suna dandazo a cikinsa ko ɗazu na ga sallar da aka yi a harami kai ka ce ba masa katsanki kai ka ce duk musulman duniya suna tattare a wannan wurin kuma duk yanda ka je kai dawafin nan ka gaji ka gama shauƙin gida kana tuna yin tsohuwan matanka da yan yara da rumfar kasuwa kana sauka a ƙasar ku sai ka je ina ma ka koma wannan daraja ce ta Allah madaukakin sarki ba abun da ke da wannan kamar sallah da kuma ɗakin Ka'aba saboda sallah duk yanda zaka yi ta maimaita Fatiha baka gajiya da ita sai dai baka dabbulin abin da ta kunsa to haka nan harami na makka shi ma yana da wannan dukkan haramin ma guda biyunsu to wannan wuri da Allah ta'ala ya ce masabatan linnasi wurin taruwan mutane sa zukatan mutane rinka shauki na san zuwa ka'aba ta yanda ko da za su yi ta zuwa to idan to ba za a taɓa samun lokacin da sun gaji da zuwa ba sai dai wannan soyayyan tana tabbata ne a zuciyan wanda Allah ya zaɓe shi za ka iya samu daga cikin mutane waɗanda suke ƙin ɗakin ka'aba ɗin suke gandan zuwa alhalin Allah ya ba su dama ko kuma suke ma tsoron zuwa don wani boka ne zai ce mishi in dai kai ɗawafi to irin nan ta ta warware kaga an raba shi da Allah sannan kuma za ka samu wani shi haka za ka ji yana faɗi zai biya ma mutum mutum hudu mutum bakwai akwai masu gaya ma mutum har goma sha takwas sama da haka su tafi ya ce aje a yi mishi addu'a me ya sa kai ba za ta ba buɗan bakinsa ya ce ya za je tuɓe tsirara ya naɗa wannan farin kyallon yana ta zagaye wuri shi ba zai iya wannan ba amma dai mai son zuwa ya zo ya tafi wannan alama ce ta Allah ta'ala ya ƙi mutum da rahama dukkan haramin nan guda biyu ba ma harami ba garin madina kaɗai idan ka ji ba ka son shi a ranka to kana da matsala wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce garin Madina tana kore munafukai daga cikinta kamar yadda mai ziga zigin wuta yake kira ya cire datti daga cikin karfe haka Madina ke koran duk wani mutum wanda yake datti ne a cikinta shi yasa hatta lokacin da masihin dajjal zai zo a ƙarshen duniya zai shiga ko'ina a cikin kwana arba'in ya fita amma banda garin Makka da Madina su ne kaɗai nasi ya nuna cewa in ya tsaya tsakanin su yi kuwa yi wani irin ƙara to duk munafikin da ke tsakanin Makka da Madina zai fito sannan sai shi ya kashe shi to kaga ashe mutum Allah ya bashi kan zuwa haramin Makka ya je ya salla a wuri, inda Allah ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla duk da Allah alaina maganar salla ce ta nafila raka'a biyu da akan yi bayan dawafi wanda akan so ka tsaya a bayan maqami Ibrahim kai Wanda raka'a ta farko kana karanta suratul fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu kana karanta suratul fatiha da qul huwallahu ahad wannan idan ka samu dacewa da tsayawa a bayan wurin amma idan akwai dandazo wanda zaka cutu ko ka cutar babu laifi idan ka koma wani wuri kayi sallah din kar ku manta mutumin da ya sallah a masallacin haramin makka yana da lada fifiko na lada ga mutumin da ya tsalla a wani masallacin da ba na madina ko baitin aqsa masjid ba da fifikon lada dubu ɗari fiye ma da dubu ɗari da Allah subhanahu ya ce ne afdal ya fi ba daidai ba ya fi ne to da nawa ya fi Allah kaɗai ya sani kenan idan mutum ya samu sallah ɗaya a harabin makka a wannan wuri da Allah ta'ala ya faɗa kai da kake Najeriya ko kake Afirka ko kake wani wurin da ba Madina ba ba Baitul Maqdis ba to sai kai shekara 54 kana sallah kafin ka kamo shi alada wannan sallah guda ɗaya ce ba idan ya samu azhar da la'asar sai kai shekara 108 kana sallah a rayuwarka kafin ka samu ladan da ya samu a salloli kwara biyu to ka koga wannan ai ba karamin al'amari bane shi yasa duk wanda ya san darajar wannan wuri ba zai ji kyashin ya je ba ba kuma zai ji kiwuya in ya je yawaita sallah a wurin ba don wani za ka ga shi tsohon alhaji ne wai ya saba a hotel yake sallah ka yi baya ba zani da kuwa ai ka ji gaban Allah ayi ta kai ko ba shi kenan ba ka kai damuwoyinka kai ko da ba ka da damuwa wani na jin ka bashin kai masa addu'a daga ciki akwai iyayenka daga ciki akwai ƴaƴanka daga ciki akwai kasanka da kake rayuwa a ciki wadda kasuwancinka ko al'amuran rayuwarka suke gudana a ciki kaga kana bukatan ka je kai musu addu'a don taka rayuwar ta gyaru ballantana kai din kanka baka tsira ba ya zaka ji har ka isa wani wuri an baka littafin ka da hannun dama ne ka ganka cikin wanda aka ce kudukulu haji salamin aminina ne ai baka ji ka aljanna ba don haka kana da sauran aiki kokari Allah ce kai tai wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana sai kayi da gaske to don haka wannan so dandano taruwa da Allah ta'ala ya kira dangane da abin da ya shafi mutane ga Ka'aba addu'a ce ta Annabi Ibrahim wanda yayi ya roki Allah kuma Allah ya amsa masa a wani wurin da yake faɗa fajal afidatan ya shek أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم نعم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي ابراهيم عليه السلام يروي ya سني زكا كم متعني لم تكن على الشوك اذا انا من سويه نكر كتوا زوا ga san dakin ka'aba kuma Allah ta'ala ya amsa masa dan a gaba ya ce rabbana wa taqabbal du'a ga Allah ta'ala bai ba ka kunya ba ta yadda har gobe ba wai a kadai ba zaka tada duk wanda ya je ka'aba ya dawo to yana jin kuma da zai koma ransa yana so yana ƙara shauki wani abun ma sai ka dawo ka ji da na sani kaza na yi alhalin da ma yi wanda ya fi shi to amma dai kana nan kana shauki kana son haka sannan Allah ta'ala ya kira wurin da suna mai aminci domin ko a jahiliya suna girmama Ka'aba suna girmama ɗakin Allah ta'ala wanda mun sani masallaci yana da ladubba ko da ba na harami bane yana da ladubban da ake kiyaye masa sannan hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da haƙoƙi da ake kiyaye masa na abin da ya shafi ziyara da makamantansu shi yasa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi wata rana ya ji wani mutum yana daga sauti a kusa da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kira shi yace kai mutumin ina ne yace daga wuri kaza nake da ya ambaci wurin sai ji cewa lallai ba mutumin madina ba ne ya zo daga nesa ta bai san hukuncin ba ka jajarci irin na umar ko mm. eh za mu zo magana kaɗa akan shi a gaba saboda wasu da an ce umar din sai su ji kaman ba sauƙi sauki a duk duniya kana nema daga cikin mutane masu saukin hali sai na umar yana cikin su wallahi tallahi sai na umar yana cikinsu. mutum ne mai sauki kwarai da gaske shi Allah ya bashi tsananin biyayya ne ga alkur'ani Allah ya modelin din rayuwarsa duk inda ake so Qur'ani ba Allah ya sa rayuwarsa ina Umar ta bi ta wannan wa in ana buƙatar saukin da ta fita kowace to za a same ta a wurin shi haka idan ana buƙatar a tsaya a dakar a yi muzurai a tada kura to nan ma kuma fa ba dama wannan kuma haka ake son shugaba ya kasance shugaban da zai iya karya mai karfi duk karfin shi dan azzalimi sannan zai iya dago mai rauni duk rauninsa ya je na da gata matukan an zalunce shi wannan shugabanci da shi sa sai na Umar din Allah ta'ala ya bashi damar maki masu yawa a cikin rayuwarsa kamar yadda zamu ji a gaba kaɗan a takaice fadin Allah ta'ala da yace wa amnan kuma ya sanya dakin Ka'aba ya zanto mai aminci wannan na daga cikin dalilan da yasa aka haramta daga makamai a cikin masallatayya sai dan har idan akwai maslaha da bukatuwa da ya tilasta a yi haka din kuma in kun lura da kyau ko baka taba zuwa Saudiya ba idan kana kallon sojojin da suke gadi a masallacin zaka tabbatar da har yanzu suna aiki da wannan aya din daga cikin Allah abinda Allah ya datar da su wannan na ciki zaka ga soja ɗaruruwa baka ga kore za a hannun guda ɗaya su haka ne ko sai ta kure ta kure ka gani diga 'yan karama ce a hannun su wanda kuma ba sa yin haka face sai suna da ilimin akwai yiwuwan wani abu na tarzoma da suka samu bayani a kansa ko ake tsoron faruwansa wanda kuma wannan ittikabi akhaffu dararain a shari'a jaiz ya halatta idan barna biyu sun haɗu to a dauki wanda tafi sauki idan to ita ce aka yi asalin aiki da ita kuma za ka ga tare da haka Allah ya hore musu iya sarrafa mutane kwarai da gaske ina tsammanin zai wahala yanzu a rasa ƙasa da mutum miliyan uku a cikin ƙasar Saudiya da suka tafi umara a yanzu dan na san na bara kusan mutum miliyan uku suka ce da wani abu ni ina ciki kuma na ga yadda garin yake a yanda nake gani yanzu a hotuna kamar ya ma bara cika to kaga kuma za ka ga suna juya mutum ba tare da ko sanda a hannunsu duk Allah ya ba su gwanin cewa na iya gudanar da aiki ba irin mu bane ko a raru ko mutum a guje ka ji fawo an saki bindiga wadda ba bai da laifin zai ka ce Mr. Kinley ne aka ɗauke shi da aka ya zama government property ko ba haka bane ne to kaga su wallahi sun yi wannan abun sosai na ga wani su a harami wanda an dawo daga zaman muna ana da an dawo garin makka alhazai duk sun gaji za a shigo a yi sallah musaf na ƙasa inda ake kawa ya cika tam ana ƙoƙarin an ga kai matashi ne sai a ta hakuri a ce ka dan hau sama kai sallah a wurin sama duk cikin haram ne ka bar tsofaffi a ƙasa kuma ko ba faɗa mu haka ba ya kamata ka yi tunanin haka da in ka ga wanda ke mai shekaru ya gaji ya kamata ka ba shi dama shi ya amfana tunda kai da sauran ƙarfinka duk abu ɗaya ne ka hau sama ka yi wallahi wani kawai da ya zo hanyar da ta cushe fa wasu sun fara kamar za su suma saboda cinkoso wanda ya kabbara Allahu akbar da shi jijjige ke ɗan Najeriya na rasa abin da nan ce shi. kafin in magana wallahi sai daga wani soja ya zo idan na ga haka da yatsun shi amma na rasa ina ya rike a jikin katon mutumin nan wallahi sai gashi a sankare ko motsi bai iya yi sai yanda ya yi da shi haka yi ta fita da shi sai dai kai shi waje suka ce yalla na ce yayi daidai kowa da yaren da yake ji ya ce mai yalla ko juyawa bai yi ba sai na ce mishi to ka ga yanzu da aya aka ja ba za ka ji ba sai ce wallahi ko na ce to ka tuba nan gurin ba a cutar da wani a rayuwa gaba ɗaya ba a cutar da kowa amma musamman a cikin haramin makka kuma a ka'aba ka cutar da wani wallahi ka shiga uku Allah subhanahu ta'ala da yake aje aikin hajji sai yace fala rafasu wala fusuqa wala jidala fil hajj kada kai kalma ta batsa kar kai kada kai jayayya gaddama wannan Allah yace ce kar kai to ina ga kuma mutum ya cuci wani ya sace masa kuɗi ko ya zage shi ko ya ci naman wani wani ana da wafi yana cin naman mutane don girman Allah a gaban ɗakin Ka'aba wannan ba karamin ci baya bai. to dan haka cewa wuri ne mai tsaro da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan abu ne wanda yake tabbace a cikin tarihi malam Muhammad Salih bin Uthaymeen ya ce wannan ke haramta cewa mutum ya shiga da makami masallaci musamman masallacin harami sai dai idan akwai maslaha a cikin yin haka din sannan cewar Allah subhanahu wata'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla kuma ku riƙi wato maqami Ibrahim ya zamto wurin yin sallah wannan yana daga cikin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga sayyida Umar Allah ya kare da a gare shi wannan maqami Ibrahim din da ake fada wasu malamai suka ce dutse ne daga cikin duwatsun da aka gina Ka'aba da su a lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya fara nisa da ginin Ka'aba ya zamto ginin ya ɗaga ya wuce tsayinsa sai ɗan shi annabi Ismail alaihi salam ya ɗauko wannan dutse ya ajiye mishi ya ce ya rinka takawa don ya rinka ɗaurin tubali ko bulu da yake na sama da wanda za a ɗora. Sai shi annabi Ismail ya rinka ɗauko dutsen yana miƙo ma annabi Ibrahim, annabi Ibrahim kuma ya karɓa da hannunsa ya ɗora. Idan ya je ƙarshen wata kusurwar sai ya koma har ya zo eh, rukunin yamani har zuwa hajar al-aswad. to shi ne malamai suka ce wasu suka ce dutsen yana daga cikin duwatsun da ake ginin Ka'aba din da shi shi wannan dutsen da Annabi Ibrahim yake takawa yana daura sauran duwatsu a jikin ginin Ka'aba din sai lokacin Sayyidina Umar suka ce har Annabi sallallahu ya rasu kusan yana na ayin da yake wasu suka ce a'a an cire shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai magana mai rinjayi sun ce Sayyidina Umar ne ya matso da shi nan gurin da muke ganin shi a yanzu saboda maslaha da ya gani a irin wannan lokacin kun san sai da Umar Allah ya ba shi hasashe na ya don abu kuma kaga Allah ya da abin da ya kirdadi daga cikin abubuwan da yake yi yana yin qaddul lidari'a duk wata kafa da ya za ta kawo barna ga imani ko tauhidin mutane sai maza maza ya toshe ta kamar bishiyar da aka yi Allah ya saukar da laqad radiyallahu anil mu'minina ta cikin suratul fath ake taruwa aka taru aka yi ma'anar sulasallan biyayya ko Ta tahta ce to shine a na Umar zamaninsa sai ga mutane suna nema su maida ta wata bishiya mai wata karama mai zaman kanta shi ko ya san tuni aikin ta ya riga ya gama saboda an riga ya san da duk sakon da ake bukata da ya ga mutane sun dandazo ce me ke faruwa aka ce ai bishiyar da aka yi ma'anar baya a ne mutane ke taruwa a wuri ce to ku dauko mun gatari ana ɗaukowa ya tsare ce ba komai wace face bishiya ku je ku yi aiki eh, kan wani fake da inuwa bishiya ku tafi imanu fa sayar Allah ku amana ku je ku zama mazaje ku nemo aljanna da aiki ba wai da fakewa neman tabarriki ba ina fata mun fahimci wannan eh neman tabarriki ba ba laifi bane in ta zo a sunna amma aiki shine asali Allah ya ce kowa yayi aiki ne annabi sallallahu alaihi wa sallama na na Fatima Allah ya kare da a gare ta yana cewa ita wani yanki ne na jikina duk abin da ke faranta masa rai yana faranta mu. duk abin da ke bakanta masa rai yana bakanta mu kai har a shimfidan mutuwa sai da Allah sallallahu alaihi kira ya yace ke zaki fara haduwa da ni bayan na rasu ke zaki zo ki cin min a cikin rahama amma duk da haka sai da aka biya miki ya ce ya Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi sallam ya kina na Fatima diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. imani ta shi ki je ki aiki fa inni la ughni anki min Allah shay'a je dan bana ba zan amfana miki komai banda mallakan wuta banda mallakan aljanna zan dai iya miki alfarman ceto amma je ki nemo da kanki kaga wannan ba karamin matsayi bane shi yasa mata ya kamata su san da wannan lokacin da mijinta sayyidina aliyu suka ce mutum ne mai tarin toka a gidan shi idan aka ce mutum mai tarin toka ya nuna kana da karamci wurin karban baki da ciyar da abinci to sai aiki yana mata yawa kwarai da gaske ta tura ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a taimaka a bata yar aiki da za ta taya ta mun kam kaga indan ta mune ma a bata bariki guda na ma'aikata mm. ai ta tantance haka ta ma tantance abin da yafi wannan duk zamu so haka to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ta jira shi yana zuwa da ta zo annabi sallallahu alaihi ya shiga har gida har ɗakinta. ta ya same ta a takaice ya ce da ita idan kin zo kwanciya bacci ki ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 sun cika ɗari ta ce e ya ce to ya fi mikiyar aikin da zan ba ki je ki bauta ma mijinki ina mata suke amma ku rinka tausaya musu ko ba haka bane su din su tashi fi aiki haka ya kamata kuma kuma kuma ku ji tausayin su dan da da safa din na kokkwade su wallahi <laughs> ban daga musu kafa ba tsakani da Allah mm. ban daga musu kafa ba ne musu biji biji mm. kuma jin sun hakuri sun ce sun yadda sun dauka tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma kuma a yanzu abin da ya dace shine ce ku ji tausayin su ku taimaka musu in sun yi da'a ku gode in kuna da shi ku kyautata musu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa khairukum khairukum li ahli hmm. mafi alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kowa ta mu iyalansa da haka duk ran da kaga an ga wata kun gane ma'anan ganin wata an yi albashi hmm. eh da an dan yi albashi wata rana kawai ka rufe ido ka irin kyauta ko ma daka kai kuka din a <laughs> so kun gane ke na eh mana ka zo ka ce mata me kike dafa ce ka dace ina ai kashe itacen nan ko kashe gas din nan yau ina son gwada miki mu mazaje ne za ki san kin aure namiji mm. eh wallahi ko baka da mota kana da yar mashin din na ce sa dogon safa da hijabi da kaurin ki ba zai fito ba wa qarna fi buyuti kunna ta tabbata kenan mm. wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula mm. zo a matsayin matan ustazu ki hau bayan mashin eh da ta ku tafi to dai dai matsalar ni dan kauye dai kuma a garin Gombe ban san ina ne burin ci abinci mafi dadi ba amma kuma ba zan mu wani tallafa tunda bai biya mu kudin tallafa shi ba ka je ka zaɓi wurin ka kasa ana a kai wurin alƙasin soya shi wannan ka yara zabi mai kara a ya kamata in mata kara shi zuwa na garin nan na cika ji ban biya ba sun kai ban san adadi ba to ka ko ga ai kowa ci ladan kowa ya ci ladan kuturu ya masa arziki to da haka ba talla nake ba amma in kun je kun raina zai so saboda haka nan a takaice dai Allah kuma ka je ka ce da ita mu je ki zaɓi abin da ya yi miki a rai kin daɗe kina ɗawainiya da ni ya kamata faranta miki kana tsammanin za ka ci dubu biyu da ɗari biyar wallahi in ta ji sai ta nuna wani abu na dubu bakwai ta ce wannan kani ban taɓa ci ba <laughs> in aka yi mun wannan na samu maka da maji. haka nan kana zuba yadda ake kashi da za ka zaro bos ka mika ka taru wata na gaba eh, a ci da haƙuri wanda albashin da yau <laughs> eh mana koko malam ahmad eh masu namun ba su da mata su koya daga yanzu su duka nesa da kofa ana hidima wallahi kuma ku yi hidima Allah zai biya ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hatta wadda za ka sa a bakin matar ka sadaka ne ma'ana ko ka siyo ta dafa a ci ko ka ɗauka da hannunka ka sa mata duk sadaka ne to ka ga ai ba wanda ba zai so wannan ba Allah ya ba ku mata na kwarai idan ba ku da su kuma matan Allah ya ba su mazaje wanda suke na kwarai to da haka ne kwa masu albarka fadin Allah ta'ala da ya ce a wuri ne mai aminci sannan ginin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin cewa annabi Ismail shine wanda ya taya annabi Ibrahim ginin Ka'aba din kamar yadda muka faɗa shi rinka miƙa masa waɗannan duwatsu wanda har a baya mun ji ya roƙi cewa Allah ya sa cikin asalin wato danginsa a samu wanda zai ci gaba da shugabancin wannan aikin kuntuna ajiya ya roƙi Allah madaukin sarki a sanya daga cikin wato asalin wanda suke zuriyarsa ne wannan yasa malamai suke magana na faɗin abin da ya shafi daraja da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai hadisin sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi yace Allah madaukakin sarki yayi min wato tagomashi da dacewa da wasu abubuwa wanda na faɗa kuma Allah ya goyi bayan ra'ayina daga cikin abubuwan da ya faɗa wannan yana ɗaya daga ciki cewa a rinka yin sallan nafila a bayan maqami Ibrahim idan an gama tawafi, sai Allah kuma ya tabbatar da wattakhidu min maqami Ibrahim musalla sannan kuma ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane da yawa suna shigowa gidanka ga matanka ba a farlanta hijabi ba a lokacin yace masu shigowa gidan nan fa ta yiwu wani yana da cuta a cikin zuciyarsa wani mutumin kirki ne wani kuma ba lallai ne ya zama haka ba ina ma a ce matanka su rinka sanya hijabi sai Allah ya goyi bayansa da fadin sa wa qarna kunna buyutikunna wala tabarrunna tabarrujan ya shi zaka karanta mana wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati al-ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah subhanahu wa ya koyi bayan sayyidina Umar a cikin abin da ya shafi maganganunsa da ya faɗa kuma Allah ya tabbatar da su a matsayin shari'a wannan sanya hijabi da mata suke yi musamman iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan haka nan yi magana dangane da abin da ya shafi kishi da iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna lokacin da aka mai da shi masallaci suka yi da sai da ya kwana 29 a masallaci kaga wanda yana nuna tsaman tsananin haƙurin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ba mu ba mata shawara su gwada irin wannan kishin saboda ba za su samu mai hakuri irin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mafi karanci idan kina jin kin fi ƙarfin mijinki to in kika yi masa irin wannan yanzu dole danginsa za su gane gidansa da matsala kuma duk lokacin da kika gayyato rikicin dangin miji gidanki to ke da kwanciyar hankali kun yi sallama kin yi sallama da kwanciyar hankali saboda su ma akwai wani dagan da idan suka ja wallahi za ki ji babu daɗi kuma Allah ya tsare mutuwa na ratsawa za ki ga sun yi fata-fata da ke don sun fi ki karfi to kaga babu amfanin kuma rikici a addini babu amfanin irin waɗannan hatsaniya shi yasa a lokacin da annabi sallallahu yake masallaci wata daga cikin su ce wallahi sun shiga damuwa sun zaku akan halin da yake ciki sun kosa ya dawo ashirin da tara ya dawo sai ɗaya take cewa me ya hana ka ka cika talatin inda garke ne ka ji karfin hali Allah ya ƙara tsira a gare su kuma kaga ko rabi baka yi ta yi ba fa saboda iyayen mu ne annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum iyayen mu'minai ne eh abin ya motsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara bayani yana bada fatawa yana cewa ai wata kwana 29 yake da shi ko 30 yanzu dan Allah an kai ne haka zaka ce da ji wani ake kai wato ba za ta samu ba kai da gidanka wallahi na san wani mutum a Kaduna wata matarsa ta yi masa shi irin wannan mutuncin ta fita wai yaji ta yi shi kuma ya sha wahala duk abin da ya kamata ya mata yayi yayi yayi ta bijire kawai ta talifa kofa ta fita wallahi wani kafinta dalibin mu na kira ina kake wai emergency ya taso emergency lafiya kan na matsa mai sai da yace ce matan wani ne sai mai rashin mutunci ya kira ni na balla kofa aka fito da kayan ta zaure kawai a ranar ya auro ta bazawara ta dawo a tsuru ya ce akwai wata a ɗakin sai dai ki an samu wani gidan ba ba na ce ku yi haka ba ne eh Allah ta'ala ce Allah ta'ala ce wa sulhu khair sulhu shi yafa alkhairi fa ba'du hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku je ku nemo dattawa za hada wato fuska da fuska su sulhu shi yafi kada kada wannan zafin shi wanda ya dibe ta da zafi da ne nemi shawara na ni ba zan ce ya haka ba to amma dai ina kira ni ga mata kar su zamto haka dan akwai su mazajen su ma haka haka da haka kuma ba daɗi an fahimta ko idan ɗaya ya sama to ɗaya ya haƙuri idan ɗaya ya sauka ko wani ya haushi ke da sai ka yi haƙuri sai da umar allah ya ƙara yadda a gare shi wani mutum ya zo ya kawo masa ƙaran iyalinsa da take masa tsawa a gida in yi magana ta magana da ya zo ya sallama ba amsa ba sai ji ana ɗaga murya a gidan sai ji iyalinsa ne shi ma take ɗaga mai murya sai tafiyarsa mana ya samu paracetamol din matsalarsa ba sai ya bata ɓata lokaci ba da ya fito ya ce zo ya kashe kai da kake jira a fito ya ce a'a ai ku da muke gani manyan mu mazaje na ji kai ma baka tsira ba sai na rike tawo matsala kawai za mu lallaba a haka to sai sai na Umar ya kira shi tana mishi falalan iyalin tasa yace ina da ikon dau mataki amma ne hakuri yace ita ke dafa min abinci har dokin da nake hawa tana masa ciyawa ta ciyar da shi Ta koga kudan ta dan hau wani irin eh, ta kai 3.3 digiri ko centigrade sai kai haƙuri in an sako za akwai ko subsidy ka cire za ta gane ana nan sai ta gyara ko ba haka ba ne bikin wancan ya zo sai ka ce an nan sai ki ɗanyi da kanki bana me ya faru kin manta fatin da ya wuce to kaga sati mai zuwa ba za a yi ma irin wannan laifin ba amma fa ku yi hakuri shi yafi yana maimaitawa kada matan gwamnati su rinka cika ma abincin da nake ci gishiri sai na umar allah ya ƙara ya ja a gare shi ya yi magana dangane da kishin da mata suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnus ya ce a tsara buhu in tsallaka kunna an yubdilahu da khair asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات إيه. عابدات سائحات ثيبات وأبكارا لعل رمى ترى نظام جيا وشاكة أتكون قرآن كيلا وانزو التفسير انكو رامي تجا ليش ما ينا تجيا هو بحكا بني الله دي جكا منيا ودن حكا سيدنا عمر ya yi magana akan wannan kishin duk waɗannan ayoyi da malam ya karanta mana sun sauka ne a sanadiyar sai da Umar da ya zo ya tambayi diyarsa na Hafsa yace da gaske ne kuna yi ma suna sallallahu wannan ku kuka kai koma masallaci tace wallahi da gaske ne kun san sahabbai ba sa karya ya tara su dukansu shi ya faɗi waɗannan kalmomi ya ce fa ku sani ana tsammanin ubangijinsa idan ya sake ku wallahi Allah zai musanya mishi da wasu matan da suka fi ku alkhairi zaman ku a gidan nan alfarma ne Allah yake mu don ku zanto iyayen muminai e wanda ma Allah zai canza musu ki jike budurwa ce to sai Allah ya bashi budurwar ta gaske karki ji dan kina ga kina da hankali ke wato bazawara ce kin mallaki hankali ake ke tafiyar da gidan kike hakuri to za a bashi wata mai natsuwa da hankalin da tafi haka Allah subhanahu wata'ala ya ta faɗa wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Bukhari sun suka fitar da shi na cewa sai sayyidina Umar ya dace da waɗannan abubuwa guda uku sannan Imam Muslim ya kawo ta riwayan wanda bambancinta da wannan shine cewa kamammun yakin badar da aka kamo sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawararsu su kan cewa ya za a yi da su wasu daga ciki suka ce tunda musulunci bai da ƙarfi, a sa musu fansa su fansukan kansu su ba da kuɗi musulunci hidima da kuɗin daga cikin masu wannan fahimta akwai dattijan arziki sai na abubakar radiyallahu anhu sannan shi sai na umar da ya zo ya ce a'a ai annan sulasula abinda za a yi kawai mu daga duk wanda muka ga kasan hamatarsa da gashi ko maransa ya bala ga matsala ne shi ga musulunci kawai ya wuce lahira tunda har sun zo sun mana wannan aika aika karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata ɗabi'a guda ɗaya dabi'ar ita ce idan ka ji ya tambayi shawaran wani a wuri to sai da abakar baya wurin ne ko bai faɗi ra'ayinsa ba amma matukar sayyidina abubakar ya nuna ga inda ya karkata to annabi sallallahu alaihi ba ma ya sauraron wani mutum ko ne shi inda sayyidina abubakar ya yi magana ko ya nuna ra'ayinsa ka je ka bi za ka ga wannan a tarihi cike daga cikin inda zai sauƙaƙe maka fahimtar wannan ka je ka karanta littafin tamamul tawfiq fi sirati siddiq na babban malaminmu addaktur muhammadu sani umar rijiyar lemo hafizahullahu ta'ala yana nan a ciki za ka ji waɗannan bayanan da manganin su ibini taimiyya ka san shi ma ibini taimiyya ne na zamaninmu ko ba haka ba ne to don haka nan za ka tadda waɗannan suna nan a ciki muna karanta littafin mun yi darasi kusan talatin da hudu ko makamancin wannan mun shuɗa irin waɗannan a cikinsu to amma sai na umar da ya zo ya ambaci cewa shi ga ra'ayin da yake gani sai Allah ta'ala ya zaɓi ra'ayin sayyidina Umar na cewa za ka yi tuna mana ayar ya shek wanda ke magana kan usara wanda Allah yake cewa turiduna arada duniya wallahu yuridu al-akhirah turiduna turiduna ما كان للنبي وال ما كان للنبي والذين آ... ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة wallahu azizun hakim wannan aya da ta sauka Allah subhanahu wataala ya saukar da ita yana mai goyon bayan sayyidina Umar radiyallahu anhu na wancan ra'ayi na ta na cewa a kashe duk wanda ya balaga saboda kai ya zama musulunci ana a irin wancan lokaci yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya bashi kai a takaice akwai littafi mai suna muwafaqatu Umar wannan littafin ya yi bayani ne gaba ɗaya akan abubuwan da sai na Umar yake faɗa kuma suke dacewa da abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi a shari'ance daga ciki akwai wani musulunci an rayu da munafukai, waɗanda suka rinka mutuwa nan sallallahu alaihi wa sallam ya rinka yi musu sallah a cikin akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Ubay ibn Salul dan shi Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sahabi ne dan gaban goshin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son su hakikanin su wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga ruwa zai sha da ya sha kan ya gama sha sai kan ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa ka taimaka min kada ka shanye ruwan duka sai ya rage yace me za ka yi da shi yace ina so in je in ba mahaifina ne ya sha saboda na ga tsananin kiyayyen da yake maka da kinka kila in ya share gowar ruwanka Allah ya wanke zuciyarsa ya karɓi musulunci da gaske kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki ruwan ya bashi me yake nufi in har ya sha bukatar ta za ta biya don inda ba za ta biya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai da amfani a gare shi Allah ya ce mun kaza Allah ya ce mun kaza ya tafi da ruwan yana farin ciki ya samu mahaifinsa ya ce ya mahaifina ga wannan ruwa ka sha ya amsa yana murna sai ce da shi ina ka samu ruwa wannan ka kawo mu sai ce ragowar ruwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabi ba zai karya ba ya ce da me yasa ka kamu ya ce ina so ku Allah ya sa ka kamu sausaucin gaban da kake masa sai ya zubar da ruwa ya ce da ma fitsarin mahaifiyarka ka kawo min da ya fi mu Allah bai nufinsa da rahama haka nan bai karɓi musuluncin ba ya mutu a haka bai bar munafurcin ba bayan ya rasu dan shin ya zo dai ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ka taimaka ka bani mayafinka da ke taba jikinka in je ai ma mahaifina littafani da shi kun ga kauna ta da da uba ku da biyayya yace tsammanin ka kun ga ko Allah ya sautauta masa azaba a kabari ke inda wanda aka yi ma littafani da riga Allah sallallahu alaihi ai an gama wanda Allah sallallahu alaihi ya zauna a wuri ya zufa idan irin tabarman nan ta keso ne ta ciyawa da aka saka yana tashi zaka ga mata suna rububi suna yaga ya fi musu wannan eh, eh, bakur da humran da suke a yanzu ya fi shi kanshi annabi ya tashi wata rana ga ana ta kasance da tabarmar da ya tashi an shimfida sabuwa Ya ce, kai me ya same ku suka ce turare turare ya manzo Allah mace sai da turare ce turare za su yi. to haka na in yi kaki kakin sabbin suka rigin jiniya saboda waraka ne a ciki albarka ne da waraka wani an taɓa masa ƙaho aka ba shi jini ya zubar kawai je ya shanye wallahi ko ni ne shanyewa zai yana da ce ya haka yace to tunda ku haka ya faru ba ka ba azaban wuta ai ka tafi da kansu amma mu yanzu yawwa kaga mu yanzu in kai kaki sai mu ce kwashe shi wallahi rufe shi sa kasa eh kada mana kaki a masallaci zamu ja ma hadisi ko yin kaki a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce khabi'atun kuskure ne zunubi ne kafaran ka bizne ta to tun da mun yi kafet wanke shi ka fesa turare a wurin mu sha kakin ka an yi corona a ba zai yiwu ba a ba zai yiwu ka zani ko baka gama warkewa ba <laughs> amma annabi sallallahu shi waraka ne ciki da bai wannan annabi sallallahu alaihi dauki rigan ya bashi da ya bashi kuma ya zo ya ce ina roƙon ka ya Allah ko san da ya roƙi rigan sai na Umar hankalinsa ya tashi yana ganin danne wannan zai mana ba daidai ba kuma a ce a ba da riga shi kuma annan sallallahu a nan za ku gane inda ake shugabanci na gari yanzu ba maslahan uban yake kallo ba maslahan dan da ke biyayya sai ta karka ta zo da zafin ustazanci a unguwarku ka ce duk a kori waɗannan tsofaffin daga masallaci a samu ne da makharijil haruf da fa'ul ɗin ake kana da tafashi ko a jita ya baje fa'ul ko ba ku yi tabaran ma a ce baje min din nan ba ta sauka da kyau ba kasarar ka tana tsakanin fata a sauke ta da matsala dan wana waɗannan tsofaffin da take gadi a masallaci kake raina su da gumin ka kake wannan wasalanci a da dukan ya kai musu kafin aka yi addini to da aka ku girmama su ku mutunta su shi yasa da aka zo annabi sallallahu yana kallon maslahan shi kar ku zo kuna da'awa. ga wani yana tare da da'awan kuɗa ne ana tafiya amma mahaifin shi na da kurakurai masu yawa ku yi ta bugun mahaifin gaban ɗan wannan ba fikihu ba ne ba fikihu ba maslaha babu dole ku yi ma mahaifin nan kara dan ɗansa da yake tare da shi ai shi yana kallo yana gani a sannu a hankali in shi ne ya yi ko shi ne wuce iyaka ku ce mishi wannan abin ya wuce iyaka yana da amfani amma nan biological relationship din alaka su ta jini ba za ka taɓa raba ta ba kuma wallahi yadda ka musguna ma mahaifinsa ko ana tafiyan yana jin ba daɗi ko bai kamata ba shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo sai san ya zo ya ce kai masa sallah to a nan ne fa sai idan Umar ya kasa hakuri sai ya taso ya rike annabi sallallahu alaihi yana cewa a tusalli alaman man kaza wa kaza yanzu za ka yi sallah ga mutumin da su suke cewa kaza suke cewa kaza menene kaza da kaza din nan la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna ya shaykh yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون to kaga wannan kaza da kaza din su ne suke cikin waɗannan aya domin sirrin ka fada bayan an tafi yaƙi kan adawa suke cewa mun koma Madina sai waɗanda suke masu buwaya da izza sun fitar da waɗanda suke zuwa suka yi baki ka san da wuya ka je gari ba a yi ma gorin bakunta ba inda ka dai zama wani abu sai dai ka yi haƙuri to saboda haka nan shi ne amma ba na san ko mutan gombe ba za ku yi mu haka ba insha Allah <laughs> ni ma ta kure sai ce ɗan gombe ne da iyali ta yar gombe ce sai in biyo ta bayan gida in shigo to saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na Umar har yana riƙe rigansa yana jawo shi yana annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne fake cewa za a wulakanta mu za a yi kaza yanzu shi za ka yi matsala sai annan sulatu yake cewa da shi da'ani ya umar ya daidai ya kai umar zabi Allah ya bani su sallah ko kar musu shine yazo ya tsaya asalin wato akan gawarsa annan sulatu ya yi masa sallah to abun mamakin shine ana idan da sallan sai Allah ya saukar da aya daga ranar kuma ya ce an ja layi ba za a kara musu sallah ba wala salli. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون فتكيشي دي آية كانونا مع النبي صلى الله عليه وسلم شوى دقا يو دوان دي يموت يتبت منافقين كي آري مسلا sannan kuma kar ya tsaya a kan kabarinsa da nufin yi masa addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan har sai da aka wayi gari ya samu Huzaifa bin Liyaman, yaman sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi wasu mutane Ya ce 'Ka ga wane da wane ka daina ganin su gaba dai ka balai ba da gaske suke ba munafukai ne makasan mu suke nema su rusa addini ina fata mun fahimci wannan to don haka sai ya tafa nuna ma zai fasu sannan ya samu sayyidina Umar radiyallahu anhu yace na nuna masa munafikan cikin ku kaga su biyu kada ya samu da ya fada ma sayyidina Umar wannan sai ya shiru sayyidina Umar ya sai tashi ya samu ku zai Ya yace ma Huzaifa bin al-Yaman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya nuna maka munafikai a cikin mu don girman Allah ina cikin su don Allah ku ji manya ba wanda shi kaje yake magana aya na sauka amma yana tsoron makarsa munafurci sifa ce ta mutanen kirki da an faɗi munafukai ce ta ai na suna gaba ta kanka a gaban kafin shi auna ka kai ma ka gani wani malami ya yi littafi mai siffofi guda hamsin wanda siffofi ne na munafurci wanda littafi ya kamata ka karanta shi ka gani wallahi da wuya ka karanta bakwai baka ga kana cikin ɗaya ba sai dai ka fita sai wallahi sai dai ka sayar da za ka yi ka fita shi yasa an an magana karka kalli zuwa ne ka kalli kanka farko alaikum anfusakum haka Allah ya ce ka ji da kanka to wannan sayyidina Umar da ya gaya ma Kuzaifa sai Kuzaifa ya ce tunda ka faɗa haka na tabbatar shi ya gaya maka dan in ba dan ya faɗa ba za ka san ya gaya min ba yace to baka ciki amma kar wanda ya sake tambaya na ba zan ƙara gaya ma wani sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma saboda shi ya gaya maka cewa ya gaya min to amma kun san sai na Umar sai da ya gano wallahi sai da ya gano eh da an zo aka ce wane ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu lokacin sai ya ce ma sai ya ce ma bawansa je ka ka gani Huzaifa ya zo wurin <laughs> da ya zo aka ba Huzaifa sai ya ce gaskiya ban ga Huzaifa ba sai ya tura wani can na daban ya ce je ka ce ma Huzaifa karkashe ce ni na aiko ka je ka ce mishi wane ya rasu da an fada ka ga Huzaifa ya ce inna lillahi ya tashi ya ce a gashi da ka gaya mai mai ga abin da ya ce ina ke ce ya tafi wurin sai ce ku tashi mu tafi sai a jaya mai sallah da wani ya rasu an ce ma huzaifa wane na rasu ya ka biye shiru aka ce masa ina umar shiru ya yi sai ce wallahi ba za da ba munafiki <laughs> munafiki ne shi ba sahabi ana auna gejin mutum da shi inda ya sahabi ne saboda kulluhum udul dukkan sahabbai adalai ne haka ya tabbata shi yasa hatta ilmu wasalahul hadith da ake da shi na tantance lafiyan hadisi yana da lafiya ko bai da lafiya ba a fara shi ba sai da duka sabai suka rasu sai da zamto ba sahabi ko ɗaya a doron kasa saboda su sabai in suna nan ba batun ma a bincike ingancin al'amari kawai ya riga ya inganta ciki lafiya ba ka lafiya to dan haka nan wannan shine a takaice yan uwa masu albarka muna da sauran minti uku gaskiya yau malam Ahmad sai ka ce wani abu a majalisar ai sai ka yi magana bi idnillah <laughs> ya kamata malam Ahmad Yanzu ya hau kujeran nan ko da minti uku ne gaskiya me za ka ce mana me za ka yi idan na baka minti uku wanda ya kamata mu ji daga gare ka Allah ta'ala ya taimake mu mm. eh. <laughs> amin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نقول الله تبارك وتعالى دي كثرة أدوم نوري كما أولنا اللوكتي لمكي فايد انتوا لتبكير القرآن إذا زمجين بضم لهم الحمد لله كوان كثلت كوتي كوانا زفريتي babu gengedi babu bacci a jikin mutane wannan alamun cewa mutane suna gane karatu kuma suna fahimtar karatu fatan mu muna wa malam addu'a Allah ya sa masa ladan abin da yake an ba zalim kyawun ayyukan shi Allah kuma ya ba shi karfin ikhlasi dan lalle mun ji muna sunan malam kwarai da gaske sai gashi Allah sai ta ko mana shi sai ya kawo mana shi sha mu gashi wannan al'amarin Allah ne matukar kana kaunar bawa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara wani lokaci ko da yana nesa da kai sai Allah ka maka shi kusa gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske kuma malam muna ƙara baka haƙuri yanayin mu bambawa ya yi haƙuri da mu kuma da aka gani wanda wurin ku zuri ko ya muke idan ba gani wani abu a tuntube mu insha Allah ta'ala kuma Allah da kaje da muke faɗa na san wanda suke nan da ma wanda suke bibiyan ba kafafen yada bayanai na zamani suna jin abin da nake faɗa yanzu kamar na faɗa ranan cewa insha Allah mu malam kan ya zo ke dama gombe garin sani kuma Allah ya da mana bishi insha Allah wannan tasiri ba ma wai daga ramadan sai ramadan ba a insha Allah wannan masallaci zai tsarin jadawalin da duk bayan wasu watanni insha Allah akalla dai malai in bai zo sau uku ba to zai zo sau biyu kamin wata ramadan insha Allah za mu wannan kokarin Allah yadda muna fatan dai kawai samu addu'a Allah ba mu karfin gwiwa akan tabbaka haka nan kuma na so a ce wasu da yawa suna wajen wannan karatu eh, shi babanmu alhaji amadu haruna da shi ne uba da shi alhaji imrana na san da yana da da farin cikin da zai hmm. wato ya ba zai nisanci ba eh, amma na tabbata ko da baya nan Allah ta baraka wa ta'ala na haska bayinsa ayyukan alkhairin su ko da suna cikin kabarin su da haka insha Allah ta'ala muna addu'a gare shi Allah ya zafarta mishi ubangiji baraka wa ta'ala ya sa albarka ga babban alaran ma ga ayaran mami ga wannan kallo na ga wani a baya na. an tambayi malam Ja'far Allah ya zafarta mishi ya sa tafsirin ne dubu ne na Kano da hadi malai ce to ai in na kalli gaba na na kan ga ɗalibai makaranta qurani kuma Al-Qur'ani dama an saukar da shi ne a watan rababana hmm. kaga dole kuma zai fi daɗi fiye da wajen rababana hmm. waɗannan ɗalibai ma da ta kuma da na jawo ayar sai ga sun kalli wanda yana ƙara min ƙarfin zuwa jimala. ji malam hmm. to kaga mu ma dai alhamdulillah ga shi nan ga alaramman kasa ga alaramman kasa ga alaramman ko ta ina wasu ma suna baya basu fito ba saboda haka Allah ya kara albarka babban malamin Sheikh Musa da mai wala na malam kullum yana bibiyar jini ake ciki shi ma muna masa addu'a da yan kwamiti da kowa da kowa Allah ya kara maka albarka mun ji da sa zuriya albarka shi na ji kan iyaye Allah ya sa cikin ƴaƴan ka samu magada da zai ce kai dukkan masu ɗaukar social media da masu sauraro Allah ya kara kowa albarka ya saka kowa da alkhairi ya wannan zan faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله amin